Wato jama'a mu da zuwa a kan Lifeway Radio Ministry. Ni dan wanku Basiru na samu kai kamku wannan wazi a wannan lokaci. Jama'a yau kuma mun zo saboda mu ji magana Allah. To kafin mu ji magana Allah ya kamata sai mu fara da addu'a. Shi yasa ana ma Allah roko ya fa maka zunubi ya baka zaman lafiya ya sa maka albarka da abin da yake duka yaranka iyayenka aikinka da komin da kake yi to Allah ya sa maka albarka Allah ji mana taushe ya fa mana zunubi kamar yadda muka yafa dama ya mu zunubansu da laifinsu na wannan roko da sunan Yesu Kristo ne wato jama'a kamar yadda fare kafin mu ji maganan Allah ya fi dai mu karanta littafi daga John chapter 9 verse 4 a wurin ya gaya mana kaman akwai wani dare na zuwa ba wanda zai iya yi kowane aiki kuma to siyasa magana mu yau ne allah na kira mu saboda mu yi masa aiki allah na kira mutane daban-daban kowa ko, kafin ka shika aljanna kafin ka samu a eh, wurin zama kafin ka zo wurin allah sai dai iya ya shira ka siyasa allah na cire kowa sannan ka shiga aljanna to Allah na kira mu saboda mu yi tuba da zunubanmu dama mun ji kaman yanda Allah ya sa ya gyara wani wuri wani gona ya sa ma mutum da matansa su kiyaye ta su noma ta ne mai ya, ya juya kansu maciji ya zo wurin matansa a ce mata kaman ji Allah ya ce karku ci kowane itacen da ke wannan gwana sini matan mutum ya ce ma ta kama mun yi mu ci kowane itace amma akwai watan da ke tsakanin Allah ya ce kar mu ci ko mu taba shi to shi ne satan ko yi a ga matan kaman Allah ya sani in kuka ci idoninku dai bure saboda shi ne ya ce kar ku cin nan matan mutum ya ji haka sai ya ci yayan nan ya kuwa kai mijinta shi kwa ya ce da suka ci wannan yayan itace ya zama musu zunubi da bayan suka ji Allah na zuwa sai suka boye suka gudu suka boye da Allah ya kira su kaman ina kuke sini ma mutum ya ce ma Allah kaman da muka ji kana zuwa na mun boye wurin ne Allah na gaya ma mutum kaman ka ci yayan da nace karka ci saboda ka cin ga ka yi zunubi kenan sini mutum na gaya ma Allah kaman da matan da ka bani ita ta bani na kwaici. da ya tambayi matan kuma sai ta ce maciji ya ce ya ba ya lura ni ya lura ni sai na ci sin Allah ya sinima su duka ya sinima maciji ya kuma sinima matan da kuma saboda mutum nan ya cin nan Allah ya sinima kasa da duniyan duka da bayan Allah ya ce mutu kaman daga kasa kike da kasa da ku koma Allah na ce musu kaman da ku mutu dama ba mutuwa amma saboda zunubi zunubi ya kama muna muta ya kawo ya kama mu ya kawo muna mutuwa saboda shi kowa ya mutu saboda haka kowa ya mutu in ba ka mutu yau da ka mutu gobe ba ka mutu gobe da ka mutu jibi wani ya mutu yau wani ya mutu gobe wani ya mutu gobe wani ya mutu jibi duka haka ne duka mu muna, nan ta ciran da Allah ke kira mu abin da yasa Allah ke shirya mu saboda mu yi tuba da mu juya halin mu saboda mu muna zunubi da bayan mutuwa za ka samu wani wurin zama amma ba ka yi haka ba za ka mutu da zunubinka in ka mutu da zunubinka za ka shiga jahannama ne jahannama ma bai da kyau jahannama wurin wurin bai da kyau wurin na da safi wurin na da zafi sosai wurin na a ko kaza la ake wurin nan kar ka lura kanka kamar wurin da ka samu wani wuri mai kyau ne shi yasa Allah na shirya kowa da ka ke ji na haka Allah na shiranka kenan sai ka juya halinka da bayan ka juya halinka da ka zo wurin Yesu ka ce ma Yesu Kristo si wurin shi ne za ka zama to kafin ka yi magana Allah kafin ka yi mai Allah wani abu abinda ya kamata ka yi da farko ne sai ka juya halinka sai ka ce ma Allah kamar ni dan adam ne ina da zunubi saboda zunubana ne ka zo cikin duniya saboda haka ana cira ka sika rayuwa na sika na zama da ni ya fai mana zunubi zunubin duka saboda ni kuma zama haka in kai wannan addu'a da farin ciki maganan Allah ya ce da a yafa maka zunubi abu na farko kenan sannan bayan ka zo wurin yesu kristo bayan ka yi tuba da zunubi abin kiran da kuma Allah ke kira mu na biyu ne mu yi masa aiki bayan ka yi haka Allah magana Allah ya gaya muna kaman muna cikin duniya wata lana na zuwa ba mu yi mu yi tafiya wata lana na zuwa ba mu yi mu yi ko wani abu a cikin duniya dukan mu da mu zama sofo ne akwai wata rana da zuwa idonka bai yi gani sosai ba ka yi magana sosai ba ka yi tafiya sosai ba ka yi aiki sosai ka zama soho kenan allah na gaya muna wannan kafin wannan rana ya kai ka yau ya kamata ka fara yi masa ka yi ma allah wani abu ka yi ma allah wani aiki saboda bayan ka yi soho allah zai duba abin da ka yi masa nan sai sai kuma ya taimake ka sai kuma ya gyara wani wuri ya gyara maka wuri mai kyau ko wani aiki ne da ka yi kai ma'anla kafin ka yi wani aiki kai da kanka bude ma zuciyanka ba shi anya shika zuciyanka ba shi anya yi ba shi anya yi amfani da kai da karfinka da wayonka da abin da kake da suka kake da dukan duka ba ka ba Allah anya yi amfani da shi Tun kana ji na ya kamata ka bure ma Allah zuciyanka maganan Allah ya gwada mana kaman kana jin na Allah ya, saya a gaban kofanka kenan yana buka a kofan nan in wani ya bure wannan kofa Allah zai shika cikin ne ya zama tare da ke kofan si ne zuciyanka in da ka bure zuciyanka abin da za ka yi ne za ka yi addu'a ne ka ce ma Allah ya sika zuciyanka in ka yi yada in ka yada da magana Allah to da zuciyanka sai ka bure bakinka ka ce masa ni na sani ina da zunubi ni na sani saboda zunubi ni ka zo cikin duniya yau na bude maka zuciya shikana sika zuciyana zama tare da ni ka yi amfani da ni ka yi aiki da ni saboda ni kuma in zama naka in ka yi wannan roko da farin ciki ta Allah zai yafa maka kenan to mi kace jira yau ne naka yanzu ne naka in kana ji na na idonka ka yi wannan addu'a yanzu gano wata cira ba ka yi sai ka yi ni da kai mu yi addu'a tare ka yi wannan addu'a tare da ni sai ka cira cinka ka cira sunanka ka sai ni wane na sani ina da zunubi na sani ka zo duniya saboda zunubi yau na bude maka zuciya shika zama tare da ni Ya fai mini zunuba na duka ni kuma zama naka na wannan roko ne da sunan yesu kristo to da amen da bayan ka yi haka Allah za a yafa maka zunubi zunubanka duka an yafa maka kenan yanzu za ka zama mutumin sabo yanzu za ka zama mutumin kirki ne da ka bari karya da ka bari abubuwan da kake yi bai cewa duka da ka bari ne gulma sai ka bari shata zai ka bari to in kana wani kana ta zinani da ka bari abubuwan da an bai son duka don an don annabi ka bari duka in ka bari haka yanzu ne allah ya kiranka na biyu ka yi masa aiki ai wani aiki ne da ka yi ma allah da ka fara kuma kamar yadda ka ji magana na ka yi tuban ga kai kuma da ka gaya ma wani za ka sika wani jira ne ka ce musu kamar su kuma su yi tuba da zunubi nuna musu saboda su kuma su gen duka mutane muna da zunubi allah ya gen mu duka kamar yan zunubi ne in ba ka yi haka ba ba za ka samu gafira ba ka yi haka ka fara aiki cana ke kuma ka fara aiki cena muke ce jira fara aiki yau ka ce ma dan wanka ka ce ma diyanka ka ce ma babanka ga musu duka abokininka ce musu duka abin da Allah ya yi maka ce musu kama Allah ya fai maka zunubi to da bayan ka fara haka da ka yi aiki ne kana ta aiki ne kana ta aiki ne sai allah zai kara zai kara maka aikin da da ka yi masa zai yi maka zai yi maka amfani da ka zama mai amfani da allah sosai ne in kana ji na na, dan wana ke kuma ka yi sidi sai ka yi ma allah aiki to wata jama'a mun ka ji haka na ma allah roko ne ya yi amfani da kai na lare rokoni ya tamke ta na lare rokoni ya ji maka taushe na lare rokoni ya zama tare da kai ya shika zuciyanka ya yi amfani da kai ya sa maka albarka da abin da kake yi aikinka minini da kake yin duka ya sa maka albarka da su na wannan roko da sunan Yesu Kristo ne amen to yau kuma mun gamu haka amma kana da wani abu za ka tambaye ni sai ka shira ba na mu yi magana mu yi fira 0249 251594 0249 251594 wata jama'a assalamu alaikum